suna laƙame sai zo wurin buguna sai jefa kayan na a wuta bai fasa bai ci gaba da sa ice yana buguna ina duke har na kai sai da na faɗi hanci na jini baki na jini kai na ma kan shi sai da ya kumbure musu to ina hora ciki dan tun da na bari wata bakwai ta sanadiyar bugun shi cikin ya faɗo wani wata bakwai to tun lokacin ni ban sake ganin komi ba kuma muna tare da shi sai muka tafi uban kasa ce a je a yi awo aka je aka yi awo cikin a lokacin duka watan shida sai ba a gane shi ba kana ya zo akan kayan nan nashi da ya kone wurin duka na aka sa shi ya kara ta suka ci zarafi na aka kai na har gidan yari yanan ya kira kauna ta ke ce mata alƙaliya ce dubu arba'in za a yi beli na don haka ta zo ta kawo kuɗi waye mutu ya da shi, dangane da kayan shi da aka kone mai ya yafe kuma kayan shi ya kona kayan shi da shi sai ƙanwata ta zo tana kuka ta zo ta samu yan uwana duk ta faɗa musu aka ba da kuɗi aka je aka kai ina nan sai na dawo kawai na da sai aka taru aka yi shawara nan da ƴan uwana da ita kanwata suka ce kawai za a ɗauki mataki akan shi kuma lokacin da muka je gidan yarin aka auna ne aka ce akwai ciki aka sanar da wanda ya kawo na ya sanar da alkali ya sanar da shi duk wanda ya mishi magana sai ya ce shi bai san da zancen ciki ba don haka ciki ba nashi bane ba bai san da ciki ba ciki ba nashi bane ba gidan yarin sati na biyu an kai kin hito shi ya kira kanwata da waya da wata nan ya ce mata wai alkali ya ce naira dubu arba'in za a yi beli na bisa ga kuma ba ji ban gani ba shi ya kona kayan shi wurin bugu na hat ni sai da na kwanta asibiti hannuna ma sai da na gwabci duk da ciwon nan da shiga ciki da komi haka aka je gidan yara aka tsare ni. Zamani abokin tafiya inan al'ummar jihar Zamfara da sauran masu yada zango ga harka ta kasuwanci ko saye da sayarwa da mu'amala ga masu tafiya daidai da zamani da abin da zamani ke yi wa ado daidai da tsari. Abubakar ka dawo communication ake magana wajen da suka shahara ga harkar POS a baha kuɗi ko a cire ma a kalahe har ma da transfer. A Abubakar ka dawo communication ana rajistar live kama daga MTN, Glo, Airtel da pok da malayan da aka rufe a dawo maka da shi a lahi ka yi hulɗa nan take haurayo kuma a abubakar ka dawo communication ana welcome back na mtn airtel glo etisla tare da yi maka katin shaidar zama ɗan ƙasa wato national id card maza ku hanzarta tuntuɓar abubakar ka dawo communication domin biyan buƙatar ka a layi. babu sharar zuwa ko kwashe awoyi kana kun jira ta fannin rijistar layi yi maka welcome back ko harka pos je ka gare su a kalahe za ka samu waraka da biyan buƙata nan take adireshin su na nan nan bakin asibitin Farida hanyar shiga jari bola ko kuma a tuntuɓi lambobin waya sifili bakwai sifili shida shida biyar sifili bakwai biyar sifili bakwai ko sifili bakwai sifili shida bakwai biyar biyu shida shida hudu shida Abubakar Kadawa Communication naku ne kuma gwaninku abun yin hulɗa. Labarin wannan baiwa Allah labari ne mai matuƙar ban tausayi, ban al'ajabi da kuma ban takaici. domin mijinta ya sake ta ne kimanin watanni takwas da sun ka wuce wanda tun lokacin da sake ta ya sake ta ne da jaririn ciki wanda zuwa yanzu ya bayyana cewa shi a lambaran wannan ciki ba na shi wani duk da cewa bai taɓa zarginta tana mu'amala da wani namiji a waje ba a lokacin da ta kawo koki a ofishin hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ke gusau jihar zamfara ta bayyana cewa yanzu shekarunsu goma sha bakwai da yin aure amma tun lokacin nan ka auren tana fuskantar ƙalubale da yawa a gidansa wanda har an taɓa wayar gari ya kai ta gidan yari sai da ta yi kwanaki kafin a sake ta a lokacin kuma tana ɗauke da ciki a cikin wannan bayani ko a cikin wannan bidiyo ta yi jawabi dalla-dalla a kan irin macen da take ciki da kuma irin ƙoƙarin da mijin da yake yi na ganin cewa ya cutar da rayuwarta a cikin wannan bidiyo mun tattauna da wannan bayo Allah tare da shi shugaban wannan ƙungiya wanda ya bayyana mana cewa za su tashi tsaye domin ganin cewa sun yi bincike sun yi abin da ya dace kan wannan matsala gare cikakkiyar wannan bido da mun kai a ofishin wannan hukuma da ke gusau jihar zamfara umma tsalatu shekarun kinawa talatin da biyu a gaki a wannan ofishi me ya kawo ki na zo ne dangane da cin amana wadda na tso da tsofan mijina yake yi mani domin mun raba da shi ta sanadiyar bugu da zagi har da watsi da kaya mun raba da shi da yana faɗa da matashi, ni kuma na ga masallan mangaro ba sai yake cewa ba ɗaki na ya shiga ba ɗakin uwata sai na ce a'a wadda ta rasu kuma ko kuma kai yanzu dawo wa kaminai maka wanda har za ka ronga zagin mahaifiyata ai matar shi ta ce tun ɗazu ya dawo yana ɗaki na bisa gani kuma ko da ya dama ina sallah ko kula a kansu ban yi ba sai babu abin da yake cewa in fito ni ma dan uwa ta ya sake ni in fito shegiya in ban mishi gidan shi a ina nan ina tsaye in ɗauke da duma kawai sai na ji mari dan dai suka dunga in ya buge ta ya buge ni sai ce cewa mu fito mu ban mashi gidan shi to man garuba ta ni ba garin ne ya auro ni ba gusau nike sai babu abin da yake cewa yau idan na kwana wannan gidan sai na ga bala'i sai na ga yadda za a yi mani har ya tafi ya shi shago ni kuma na kulle gida na kwanta sai gashi ya zo sai ya cire gambun gidan shi na ji ana saran gambun ɗaki na na san da cewa shi ne sai na taso na buɗe sai ya ci gaba da saran gambun nan sai ya sauke gambu ya zo ya dinga iba kana yana watsi da siya ya dinga iba yana watsi da sai cewa mu tashi mu ban mashi gidan shi nace to yanzu da man garoban nan ba zan bi hanyar gusau ba yadda hanya ba ta da kyau sai dai in Allah ya kai mu gobe a safiya ta waye in fito in dafa in hasa wuta in dafa ma yara kunu su karya mu yi wanka mu tafi ina hasa wutan nan dama ya shiga ɗaki na ɗauko sauran kayan shi kala ɗaya da suke ɗakin suna laƙame sai zo wurin buguna sai jefa kayan na a wuta bai fasa bai ci gaba da sa ice yana buguna ina duke har na kai sai da na faɗi hanci na jini baki na jini kai na ma kanshi sai da ya kumbure a'a har gari ya waye da yana wannan tashi hankali makauta da kanan shi sun yi sun yi bashi hankuri yana kira a bashi ma shi sai ya kashe shegiya kawai yaro na babban yana kuka je kira mahaifina ya zo ganin yayan shi da bai da lafiya sai ya zo ce a dama duk abin da take cewa kana mata ina cewa ta koma ta yi hankuri ni ba na kashe mata ya aure ta je ta yi hankuri domin yaranta ashe gaskiya ne yanzu kai mace ce za ka yi ma wannan bugun sai ce i ta mutu shegiya sai ce ni kake faɗa ma haka sai ya ce i sai ce to shi kenan sai ce tunda abin nan da ya ƙi ya ƙi wa a je wurin uban ƙasar garin nan amma abin nan tsani amma wa'annan ya rufe ƙanana ba za ta ban maka su ba tunda da ya hakon rabu Allah ya sa haka shi ya fi zama alkhairi amma a je ai mai yiwa ka ba ta ƴaƴanta a nan gaban uban ƙasar garin sai na ce musu to ina hora ciki dan tunda na bari wata bakwai ta sanadiyar bugun shi cikin ya faɗo wani wata bakwai to tun lokacin ni ban sake ganin komi ba kuma muna tare da shi ya sai muka tafi uban ƙasa ce a je a yi awo aka je aka yi awo cikin a lokacin duka watan shida sai ba a gane shi ba kana ya zo akan kayan nan nashi da ya ƙone wurin duka na aka sa shi ya yi ta suka ci zarafi na aka kai na har gidan yari yanan ya kira ƙauna ta ke ce mata alƙali ya ce dubu arba'in za a yi beli na don haka ta zo ta kawo kuɗi waye mutu ya dashi dangane da kayan shi da aka ƙone mai ya yafe kuma kayan shi ya kona kayan shi da kanshi sai ƙanwata ta zo tana kuka ta zo ta samu yan uwana duk ta faɗa musu aka ba da kuɗi aka je aka kai ina nan sai na dawo kawai na da sai aka taru aka yi shawara nan da yan uwana da ita kanwata suka ce kawai za a ɗauki mataki akan shi a kuma lokacin da mun je gidan yarin aka auna ne aka ce akwai ciki aka sanar da wanda ya kawo na ya sanar da alkali ya sanar da shi duk wanda ya mishi magana sai ya ce shi bai san da zancen ciki ba don haka ciki ba nashi bane ba bai san da ciki ba ciki ba nashi ba ne ba ce to kawai ni a lokacin maji nake kamar zan mutu ce yanzu da kawai su kyale shi su bar shi da Allah ana nan kuma shi da kanshi sai ya sake ya kira kanwata yi ya san da cewa tunda matar shi ba biyan maza take ba cikin shi ne don haka zai rinka bani dubu hudu hudu wata ce ki rabe da shiya ya sake ya kira ta ce ai zai bani dubu biyar duk wata ce ki rabe da shiya kawai dai na ka ido na zura mashi akan hakan ya ɗauki dubu biyar so ɗaya so biyu ya bani na kyale shi kana kuma su wa'annan yaran da aka zauna aka yi magana akan su aka ce ga abin da zai rinka ba da na ci da shan su ya zo da ƙarfin tsiya ya ansha ɗaya ita yan macen tana wuri na yan uwana suka ce su sun gaji da tashin hankalin shi in rabe da shi da dan namijin nan in rike yan macen na zo akan haka shi wannan babban yana zuwa yanzu sallah wuri na sai ke ce mani in na kinji kinji abin da ka faru na ce dama na san matsalar gidan nan sai nace ce to yanzu ka je ga kuɗi ka je ka zo da ɗan uwanka ku zo ku zauna ku ci gaba da karatu ya je ya karɓe kuɗin kana kuma yanzu su ƴaƴan na tafi da wannan gudar da sunan in ɗauko wancan ya fizge ta har ya gwabce ta a hannu kuma tana can daga ita sai kayan jikinta hannun shi shi kuma yanzu yaron ya biyo na han mota yana kuka ya zo ya ja shi yana bugun shi yana zagin shi ya tahe da shi na tafi gidan shi da safe dama gidan shi bai da gambu gambun dora shi dai ake asa duwatsu a jingine shi na tafi gidan shi da safe na shiga ɗakin yara na nace ni ta da su nace ina aka kai man walida ce walida na nan ɗakin nace to bubbuga su bani diyata za ni wucewa sai babu abin da ya fito ya ce su samo icce kowane ya samo ice ta buguna dama shi so ya kai a yaga an kashe ni dan ya ce dora da ni tako gidan shi a kashe ni suka zo shi ya buga su su buga yara na na tsaye suna kuka mutane suka zo suka ce in fito gidan na fito gidan na tafuwata na ban musu shi kuma yaran na har ya biyo ne yana kuka har cikin mota ya zo ya anshe shi eh, yanzu kimanin shekarun ku nawa da ya aure Shekarun mu goma sha bakwai sha nawa sha bakwai a eh, eh, shi kin ka fara aure ko da ya aure ki ne a matsayin bazawara a ah, shi na fara aure ɗayan ku nawa haihuwar mu takwas da shi yanzu akwai uku ga ciki nan na takwas saura son rasu suna nan a rayi babban dan danki yanzu shekara ta yana ko da yake shekara ta goma shekara shi goma mm. tun yaushe an ka fara samun wannan matsala to gaskiya dun na da shi dama hankuri kawai nake yi haka ake aje a dawo aje a dawo iyaye na su ce mani dai in dai hankuri saboda yaran nan gada in bar su kulawa da su tarbiyya su mahaifi na ya bani hankuri in koma haka muke ko da yaushe cikin bugu da zagi da watsi da kaya yana ce har wai shi ka bude baki ya ce ma matan shi ai na yau cikin shege na ce na shi ne har jiya ina shiga gidan babu abin da suka ce shi ya faɗi su su faɗi kawai dai na fito na ban musu gidan na baro shi dare yanzu haka yaren na can da jimota a hannu da ya kai ki gidan yari da laihimmi an haka ki gidan yari, kuma kwanan ki nawa a gidan yari kahin a hito da ke gidan yari sati na biyu ya an kai kin ka hito shi ya kira kanwata da waya da wata nan ya ce mata wai alƙali ya ce naira dubu arba'in za a yi beli na bisa ga kuma ban ji ban gani ba shi ya kona kayan shi wurin bugu na hatini sai da na kwanta asibiti hannuna ma sai da na gwabci duk da ciwon nan da shiga ciki da komi haka aka je gidan yara aka tsare ni kana kuma ya zo ya ci zarafi na akan kuɗi naira dubu arba'in haka aka karɓa kana na fito kuma gidan yaron da su sun ka auna ni ma sun ka kara tabbatar musu da cewa akwai ciki to yace shi ya fi son ya ki Allah da cewa ciki ba nashi bane saboda mi gada yayi wahala shi kuma yanzu irin wannan ba shine na farko gare shi ba shi na biyu saboda shi wannan yaron yanzu guda wanda ake jayayya akan shi shi ma haka yayi na fito da cikin shi wata ɗaya nan na zo har na haife shi na yaye shi ba cin shi ba shan shi ba komai na shi ko sutura shi yanzu shine yake jayayyar karban ma cewa ai dan shi ne jiya har yana man ihu ta sha yana cewa na zo in sace mai dan da na zo in sace mai dan da ya tara mutane suna man ihu yanzu wancan dan dan shi ma yana ta babu cewa ba dan da ne bane koko ne a shi bai ce ba na shi bane ba amma babu wata kulawa da ya samu a gare shi dan tunda na samu cikin da wata ɗaya muka rabu da shi yanzu a igiya a tsakanin auren ku da shi a gaskiya yanzu babu ko guda tun shi ya sake ki yanzu wata na takwas kenan da rabuwa da shi yanzu cikin da agari ke wata ta wata ne nawa watan shi takwas eh yanzu ga ki kin zo a wannan hukuma me kike so su maki so nake a karɓan man don haƙina da ke kan shi kuma a karɓan man 'ya'yana domin babu wata cikakkar kulawa ko tarbiyya a gidansu kuma babu ƙoshi kana babu tarbiyya maganan makaranta ko wata tarbiyya kan yaran nan idan suka tashi hannu ne babu shi kuma idan ma mace ce domin Allah sai dai Allah ya tsare ta ga lalacewa domin ba wai asali ne na kwarai ko dama akwai wani zargi da ta omaki lokacin kuna tare ya taba kama ki da wani ne ko kuma wani abu matare kama da haka wanda haka kai ga cewa zai yake zargi wannan cikin ba nashi bane babu ko daya iyaka da yan tashi lafazi ne zai dinga furta wanda kawan ma wanda bai san aikin da yake ba sunana Komar Salisu Umar wanda an kai sani da dan sula mastajan yau coordinator Human Rights Defenders Zamfara State shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam kungiya ta ƙasar reshen jihar Zamfara mai zaman kanta ga wannan bayan Allah ta kawo koke a wurin kucewa mijinta kowace tsohon mijinta bayan ya taɓa kai ta ma gidan yari da bugu da an shaɗarta kuma yanzu da ƙarshe bayan son rabu ya ce cikin ma da take da shi yanzu ɗauki wata takwas ba na shi ba ne ya kun ka ga lamarin kuma ya za ku ƙoƙarin ku shigo domin ganin cewa an yi abin da ya dace to wannan bai da matsala dama dai kusan duka aikace-aikacen namu ne ko mun saba ji mun saba gani wannan ne ina ganin ba wata babban matsala ba ce karamin matsala ce insha Allah za mu shiga ciki gadan-gadan mu yi iyayenmu kamar yadda mun ka saba kuma za mu tabbatar da adalci kowane bangare tsakanin shi miji da kuma ita mata tunda harkar mata aure ce mutane da yawa na ganin irin waɗannan ƙoƙari da kuke yi suna so su tuntuɓe ku idan za su tuntuɓe ku ina mazaunin ku yake na dindindin da kuma number da za a samun ku mazaunin mu na kambar plaza dole eh, dole kusa da asibitin farida muna kallon masu da babura a nan cikin garin gusau kuma kusa da government house gaban jari bola to idan mutum na son ya kira ko ya zai kira ku kuma number 3249 4755